kalangu studio kalangu yanayin fondation irondel niger sacha hausa studio kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun maki goma sha bakwai bisa ɗari kasanda Nijar ta samu kenan akan kawo haske cikin tafiyar kudaden budget wannan shine ya fito a cikin binciken da aka yi na budget da aka buɗa shekara 2019 hassan bukar na alternative espace citoyen zai kara mana bayani a kai batun yara almajirai da suka fuskanci azaba ga hannun malamin su cikin jihar difa an buɗa binciken samun labari da masharanta ta saka haka babban alkalin kotun jihar ya faɗa. A cikin shafin rahoton musamman na yau za mu maganta kan sabuwar dubara da gwamnati ya amincewa domin baiwa manoma marasa hali taki a wasu yankunan ƙasa. Masu sauraro barkamu da yau Alhamis 11 ga watan Yuni 2020 Gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarin ga kuma yanda suka kasance. Binciken Bidjar ta aka buɗe a shekara ta 2019 shine jigon taron ba da labari da kungiyar Alternative Espace Citoyen ta gudanar a jiya. Wannan bincike aji na bakwai ya shafi kasashe 117 ɗauke da manufar taimakawa kungiyoyin horar hula na wa'annan kasashen don kama matsayinsu na samun tambayar bayanin gwamnatocinsu bisa ga yanda ake tafiya da kudin jama'a cikin haske hassan bukar na alternative espace citoyen ya fasarta kumshin wannan bincike har ma da na ƙasar niger Wannan bincike yana nazari kowace shekara matsayin halarta 'yan ƙasa cikin tsarin kasafin kuɗi, matsayin adalci a ɓangaren tsarin kuɗi, rawar hukumomi a cikin sa ido kamar majalisar dokoki ko tumularwan kuɗi. To Nijar rami ne, in ce ma ba mu da maki mai kyau domin bisa yin adalci an ba maki goma sha bakwai cikin ɗari ma'ana muna da jan aiki sosai a gaba ta fuska yin adalci komi sai an sake wata dama a cikin ƙasa shine baiwa 'yan ƙasa matsayinsu na masu biyan hakki arzikin ƙasa na masu amfani da abin jama'a da su ba da ra'ayi kan yadda ake tafiyar da kasafin kuɗi da ke da manufar kyautata zama rayuwarsu bisa wannan ra'ayi ana bisa tutar banza idan muna son kaucewa can hanci kaucewa rashin mulki na gari kan batun kuɗi ya kamata mutane su samu labari sosai su taka rawar su sosai 'yan ƙasa suna da 'yanci su nemi bayani daga shugabanninsu. Thank you. Babban alkalin kotun shari'a na Difa a jiya ya jagoranci wani taron ba da labari ga 'yan jarida bisa yaran nan almajirai da suka fuskanci azabar musgunawa ta hannun malaminsu. An damke malamin don ya bada bayani kuma jujun na yara ƙanana shine aka mayar wa kes ɗin domin samun hasken al'amarin. Ga fasarar bayanin da babban alkalin kotun Difa Alhaji Habu Isa ya yi a kai. Tuntuni bayan tsarewa ana ci gaba da bincike a halin yanzu ma alkali mai bincike yana gaban al'amarin domin gudanar da bincike abin da aka faɗi idan da gaske ne ko a'a. Binciken zai ba mu damar sanin idan akwai waɗansu tare da malamin da suke da haɗin baki da kuma bincikawa idan duka abubuwan da aka tuhumar malamin ya aikata shi sannan abin da ya shafi yaren da aka musgunawa alkali mai kula da yara an tuntube shi domin shigar da kara na kare su duka ma wannan a cikin tafarkin kariya ne Ƙungiyar ɗaliban tsangayoyi makarantun koyon sana'ar hannu da na kimiyya na nan yame jiya ta sa kiran kashedi na sati ɗaya domin jan hankalin mahukuntan ilmantarwa bisa ga rashin mutunta alƙawlin da suka ɗauka a jajibir ɗin komawa ɗaukar darussa. Rukaya Abdurrahman ta tuntubi babban sakataren ƙungiyar Bubakar tin Ismail ta wayar talfo ga bayanin da ya mata. Kusan ko ina cikin makarantu ba a girmama komai ba, kamar su matakan kan da garki, fesa magan cikin makarantu kan kyautata abincin ɗalibanmu sun yi alkawarin biyan alawus na ɗalibai kafin koma makaranta. Mun lura cewa komai ba a girmama ba. Muna da matsaloli a cikin wasu makarantu a bangaren masu zaman kansu kuɗin karatu abokanmu masu bursu ɗin gwamnati. Wancan makon da ya wuce ne gwamnati ta mai da hankali kan kuɗin karatun shekara ta 2016 a cikin makarantu kamar Emig muna da babban matsala. matsala a shekaran jiya ɗalibai ne suka yi cikaro domin sayan man girki an rufe gida abinci domin dan kasuwa ya ce shi gaskiya ba zai cika ba da kawo musu abinci ba ganin har yanzu ba a biya shi ba kuɗi sun mankale a ma'aikatar kuɗi ya ce ba zai ci gaba da baiwa mu ba su ne suke yin tarbace domin sayan abinci kuma su dafa abin da bai kamata ba gwamnati ta kasa idan ba a yi komai ba a cikin makon nan za mu magana. Daga birnin Yame bari mu isa gabas cin ƙasa mutum hudu dukansu mata ne a jiya da dare an yi awon gaba da su a garin wuluwa cikin kwamitin ɗin gaskeru jihar difa ana jin dai wasu 'yan boko haram ne suka afka wannan ta'asar a yanda wakilinmu da ke difa ya bayyana muna maran a nuna cewar da kafa ne suka shigo a yanzu haka ba wata ɗuriya da mahukuntan yankin suka yi akan al'amarin. Tun watan Abril 2020 jihar Maradi ta ƙididdige tumbasar shigowar 'yan gudun hijira dubu saba'in dukansu 'yan Najeriya da suka gudo musgunawar gungun 'yan ta'adda a cikin yankin arewa maso yammar ƙasarsu a rawaitar UNHCR domin tabbatar da kwanciyar hankalinsu cibiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira tare da haɗin gwiwar mahukuntan garin sun shirya wani kamfin na wato samarwa wa'annan 'yan gudun hijiran sabon mazamni a fadar sanarwar yana shayar nan zuwa ƙarshen watan Ogista 'yan gudun hijira dubu goma sha biyar ya kamata su koma garuruwan da za su karɓe su. A ranar Talata wajen karfe goma sha ɗaya na sahe wata gobara ta afku a kasuwar Shirfa cikin karamar hukumar Jado gundumar Bilma. A yanzu dai ba a san dalilin da ya haddasa gobarar ba, amma an samu ɓannar kaya da yawa a cewar shugaban gundumar Bilma tsakanin watanni uku fiye da gobara uku aka samu a wannan kasuwar. Dan farar hula na gundumar Bilma Alhaji Lawal Tayar ya sa kira ga mahukunta da masu iya kawo taimako. Bari mu saurare shi. Kasuwa ce da a cikin wata ɗaya aka samu gobara ɗaya biyu uku har zuwa hudu. Gobarar dai da aka samu ba a samu asarar rayuka ba amma dai an tafka asarar dukiyoyi da kuɗaɗe. Don haka muke kira ga hukumomi na jiha gunduma da ƙasa baki ɗaya su ɗauki matakin taimakawa. Sannan Shado kowa ya sani yanki ne da yake da nisa. Jama'a sun wahala saboda su hudu suka samu gobara suna cikin matukar buƙatar taimako. Vraiment ils ont une nécessité de Shirye-shiryen Studio Kalangu kuke sauraro daga nan birnin Yamai anguwar kwar Kano. Bari mu gani ko kaka yanayin cutar coronavirus ta kasance a ƙasar Nijar. A rawaitar rahoton harabar ministan kiwon lafiya na ƙasar Nijar a ranar jiya ba a samu halin kamuwa da cutar ba ko ɗaya a cikin gwaji da aka yi ga mutum 42. Zuwa ranar yau halayen kamuwa da cuta 974 aka tabbatar. 33 na cikin ɗaukar magani 676 sun warke kuma marasa lafiya 65 da cutar ta kama suka mace a rawaitar majiyar guda. A kan tsarinmu na shafin da muke gabatarwa bisa muryar soyayya a wajen matasa a ƙasar Nijar. Bari mu saurari shaidar da Almustapha Muhammad ɗalibi ɗan shekara goma sha shida a garin Filinge yake rayuwarsa cikin jihar tilabiri mu abdullahi bagasa ya mishi tambaya sai ya ce ni sunana almustapha mahama ni 11 ne a ekolin sai sp fasa a nawa gani dai ni wanga zamani namu da muke ciki na ga matasa dan shekara goma sha biyu sha uku ma deja sun har sun mata amma sha biyar haka deja mu lokacin mu yanzu ya sake babu yara ko kowa soyayya ce ta dukin shi da hankali ekol ko ina da yanzu soyayya ce to da zamani gari muke ciki sha takwas ma kamata na inda hali sama ya samu shi armi saboda shi samu shi kare kanshi bisa kai da batanci batanci na zamanin gari matasa na ba da shaida shiri ne na studio kalangu ina kwana aladauda na lura kana cikin fara barka malam musiyo kana lafiya Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To Alhaji, ina dalilin sayan dukkan wa'an kayayyaki? To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa? abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba Alhaji, ina ka samu wanga labarin. To to me kake nufi? Alhaji, saurara ni sosai. Wa'anga kayan ba sa warkar da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini menene waɗannan matakai? Ala Dauda, masanan kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe ƙwayoyi. Idan za a tari ko atishewa a yi su cikin kusurwar damtse sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu. Ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane. A kaucewa taɓa idanu, hanci da baki a kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taba dabba a dafa abinci ya na sosai kamin a ci shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an kare. Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Da fatan kuma a ci gaba da mutunta matakan da gwamnati ya gindaya domin kare kai da cutar coronavirus. To madalla yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. A ƙasar Nijar sashen noma shine sashe na farko na aiki mai bullo buɗi ga aiki domin tallafawa tsarin 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar. Turazen gwamnati ya saka wata sabuwar dubara. Fadal Adu wakilinmu a Gaya ya firanta da Adamu Kindo wakilin zauren manoma na Gaya ga bayanin da ya mana. Tun wasu 'yan shekaru hukumomin ƙasar nan suna ta ƙoƙarin duba yaya za a sauƙa wa manoma cewa da tsarin ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar. Bisa wannan tsari hukumomi sun yi amfani da wannan damar tare da Proje EFDC na ganin yaya za a samu sauƙin samun takin zamani ga waɗansu manoma. Kenan ba dukkan manoman bane abin ya shafa. Akwai waɗanda suke da hali, akwai waɗanda ba su da hali da gwamnati take son ta dafa musu su tashi. Ya ne kamata mutum ya yi don ya samu takin? Hanyoyin da ake bi dole sai mutum ya kasance manomi, mutumin da bai da isasshen hali. Jihohi uku ne abin ya shafa, Doso, Tawa da Tilaberi. Amma a cikin jihar Doso, gundumomi uku ne abin ya shafa su ne gundumar Gaya, Tanda da kuma Tunugar. Buhu hudu ne kowa yake iya samu. Waɗannan buhu hudun suna kai jika 25, inda kashi 50 hamsin cikin ɗari gwamnati ce take biya sannan kuma su manoma su biya kashi hamsin cikin ɗari kafin su zuba kashi hamsin cikin ɗarin dole sai sun gabatar da katin su wanda kati ne da gidan manoma suke bayarwa inda da farko dai ana tantance manoma a wajen da suke bayan tantancewa ana ba su katin da mutum ya zo sai nuna katin shi sai ka zuba kashi hamsin cikin ɗari a baka takardar shaidar ka lokaci ɗaya kuma a baka takardar izinin fitar da katin kayan sai a baka buhu hudun na takin zamani. Wani irin sauyi ne wannan tsarin ke iya kawowa a bangaren albarkatun noma? Abin da hukumomin koli suke fata da fatan kowa a samu canji da zai baiwa mutane damar su yi noma kuma noma ya canza saboda suna da takin zamani da filin noma. Idan har kana da niyya to komai zai canza sannan a ƙarfafa noman rani wanda muna cikin lokacin noman rani. ministériel des travaux de contre-saison. To da lamar sauraro duka duka abin da ya sauƙaƙe na a yau a man rike da cewa muhawarar studio Kalangu yau Nafisa Adamu Sirfo za ta jagoranci shiri akan sarrafa abincin dabbobi a ƙasar Nijar kalubale da kuma hanyoyin tunkara. A ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu ni na kuɗan badan da Arlit Malaman gungu ke muku salama a futa lafiya. Barka dan uwa kana lahiya. Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. ‘Yan uwa, ga wannan shawara da zan baka. kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.